bismillahi rahmanu rahim baya ba zani kashi na tara a kafa ta kama hanya kasancewar ba ta da ko sisi sai da ta yi nisa ta fara dawowa hankalinta leɓanta ta ji yana zafi sosai haka ta yi ta tafiya har ta isa gida bayan sati ɗaya asma'u ce kwance gadon anti maryam rike da jaririyar sai wasa take mata duk da hayaniyar 'yan sunan da take jiyowa bai dame ta ba wasu kawai take wasa kawai take wa yarinyar da bata san tana yi ba zuwa can ta miƙe ta ce anti bara na wuce ji umma ta ta ya abdullahi zai zo ban so mu haɗin min yi faɗa sallam sallama su kai sai dai tana sako kafar ta kofar gidan ta hangi dattijo jingine jikin motarsa yana danna wayarsa kafarta kafarta da ɗauke a hankali ta koma ciki a guje ta shige bayan anti maryam Asma'u lafiya yaya aka yi? Cikin zaro ido ta ce, an ne na gani a waje. Waye an ne kuma? Cikin rawan jiki sosai ta ce, na gidan baba Alhaji. Wata ƙanwar Maryam ce ta ce, yayi dattijo ne kike cewa an ne? Ke Asma'u ba ki da kunya ko? Cewar Anti Maryam tana mai kallon Asma'u sosai. Anti shine ya ce in daina kiran sunansa ai. Oke, sai ya ƙara cin ubanki tukunna. Za ki gane an ne. Cikin turo baki ta ce, ban aron ki na kira ya Abdullahi ya ɗauke ni. Wurgo mata wayar ce tana faɗin, ya Abdullahi da kika ce kun yi faɗa? Ke dai ba ki da kunya. Ba tare da ta amsa mata, ta shiga kiran Abdullahi sai dai har sau biyar ba a ɗaga ba. Cikin sauri ta shiga rubuta masa saƙo, duk sadda ya gani ya zo ya ɗauke ta bayan ta gama ta ajiye wayar tare da rufe ido. Dattijo ne tsaye da wayar Abdullahi a hannunsa. Yana ji ana kira ya ki ɗagawa, duk da ya gane Maryam ce mai kira. daga kai yayi ya kalli Abdullahi da ke gefe yana magana da wani abokinsa karan shigowar saƙon ya sa shi dawo da kallonsa kan wayar tsintan kansa ya yi da buɗe saƙon. ina jiran ka ka zo ka mai da ni gida na kasa fitowa an ne na nan kofar gidan anne ya tambayi kansa sannan ya ce wane ne kuma anne Ƙofar gidan ya kalla babu kowa a kofar gidan shi ɗaya ne don haka ya waiga ya kira abdullahi wayar ya miƙa masa ga saƙo daga Maryam. Amsar wayar yayi ya duba haɗe fuskarsa ya yi. Don gudun kar dattijo ya gane komai duk da cewa dariya na cinsa, dattijo ne ya ce waye an ne? Nutsuwa sosai Abdullahi ya yi sannan ya ce ina tunanin kuskure ne mu je kawai. A'a ni kan ba zan shiga ba. Ina jiran ina jiran ka anan sai ka fito. Ka zo har kofar gida ka kasa shiga. Eh kawai eh, kawai sai na shiga cikin mata yi sauri ka zo mu je kuɗi ya ciro ya mika masa ka ba Maryam ɗin gidan Abdullahi ya nufa ya so kwarai dattijo ya shiga motar dattijo ya koma ya zauna lokaci zuwa lokaci yana kallon kofar gidan daga can ya hango Abdullahi ya fito yana dariya sa ya hango wata na biye da shi kallo ya bi su da shi sai dai Asma'u na ganin ya nufo motar dattijo ta ja ta tsaya bai jin abin da Abdullahi ke faɗi amma da alama lallashin lallashinta yake ƙoƙarin gudu take har ta juya Abdullahi ya riƙo ta. Yanayin abin da suke ya so ya bawa dattijo dariya sai dai ya ƙi yin haka ɗaura fuskansa take ɗaura fuskansa tamau sai dai cikin zuciyarsa abin ya ba ya shi dariya a fili ya ce mai yaryarin nan ce da ke kaɗai ce gurin da na bi ta kanki da mota da ƙarfin tsiya abdullahi ya ƙara so da ita gaban motar yana rike da ita tamau yayin da take cijewa. Bude bayan motar yayi yace, "O ya shiga, kar ta shigo min nan." Kallonsa kawai Abdullahi yayi sannan ya ce wa Asma'u, "Shiga mu je na ce ko, baka jin abin da nake cewa halan." Yaya ina ji gida za mu sauke ta dan Allah, ba zan ɗauke ta ba, ka shigo mu wuce, ina da abin yi. Bata rai Abdullahi yayi sosai kamar mai shirin kuka, Shikenan ka je kawai sai na zo. Shiga mu tafi ban san maganar banza. Ɗaukan Asma'u Abdullahi yayi ya ɗaura a cikin motar. yayin da jikinta ke buga uban rawa juyawa ya yi sannan ya zaga ya yi shiga gaban motar ya rufe tare da ƙin kallon dattijo da ya tsare shi da ido ta da motar yayi yana zaune kawai yana ƙara hura fuska har yanzu Abdullahi bai kalle sa ba ita ko Asma'u duk da matsanancin tsoron da ke cinta bai hana ta kallon ƙeyar dattijo ba cikin ta ƙugi yake amma ba ta cire idonsa a kansa ba bayan kamar minti biyar ya figi motar suka bar gurin a takura take waje ɗaya amma tana bin dattijo da kallo yadda yake sarrafa motar ma abin kallo ne da alama da da ahalin ahali irin su dattijo ko ƙasa ba za su taka ba anya kuwa an ne na kashi ji ta yi kamar a fili take faɗi don haka ta yi saurin kama bakinta ci gaba ta yi da satan kallonsa tana makure ta bayan abdullahi idan baki cire idonki a kaina ba sai na ci uwarki daga sama ta ji maganar dan haka ta diriri ce tare da tura kanta cikin gyalanta wai gowa abdullahi ya kalle ta asma'u buɗe fuskan ki ki sha iska ya idan allah ka bari mana figan motan yayi ta yi da ƙarfi suna zuwa bakin layin ya tsaya ba za mu kai ta har ƙofar gida ba za mu kai ta har kofar gida ka fa baka gaisar da baba ba ba za ni ba, ya faɗa yana hura hanci, sakowa Abdullahi ya yi, ya buɗe mata, ki yi haƙuri, ki ƙarasa zan zo gobe kin ji, cikin sauri ta bar gurin, tausayi ta bawa Abdullahi kasancewar akwai tafiya kafin ta kai gidan, komawa motar yayi ya zauna, amma sai gani ya yi dattijo ya shiga layin sa Asma'u a guje, sosai ya kalle shi sannan ya sauke kansa ƙofar gidan sa Asma'u ya tsaya, lokacin ko hango ta ba a iya yi, fitowa ya nufi cikin gidan kai tsaye ba tare da ya ce wa Abdullahi komai ba. Wa nake gani haka kamar dattijo, cikin murmushi ya ce, Ni ne inna, gurin zama ta bashi, sannan ya gaida ta cikin nutsuwa. Baba ne ya fito daga ɗaki, jin zuwan dattijo, sosai baba ya ji daɗin ganinsa domin ya jima bai gan shi ba. Umar, ina labarin aure? Wai kai kana tunanin yin aure kuwa? Sun kuyar da kansa yayi. Da na sani ban zo ba, ya faɗa a zuciyarsa a fili kuma ya ce, zan yi ai baba komai lokaci ne haka kake cewa ko da yaushe idan da kana da niyya da yanzu ka yi dattijo har yanzu ka kasa ka kasa amsa cikakken sunan naka mutum babu iyali ai rabi ne zan yi baba gaskiya ka yi kokari ka ajiye iyali ga abdullahi na sanya amshi girman kai da ya dace a ce ka yi har yanzu shiru Haka baba ya yi ta mai nasiha daga ƙarshe ya yi masa sallama ya fito. Motar dattijo ya tada sun kai rabin layi sannan suka hango Asma'u tana tahowa. Wuce ta dattijo yayin da Abdullahi ya ƙara ƙulewa. Abdullahi akan Abdullahi akan waccan yarinyar kake fishi haka? To yaye, ni na fi son ka bar zare mata ido, tana jin tsoronsa sosai, wallahi idan kana gari ba ta sakewa. jim ya yi tare da tuna sakon ɗazun rufe idan sai yi lokaci ɗaya yana mai ƙara karanta saƙon ɗazin a cikin kansa ina jiran ka zo ka mai da ni gida na kasa fitowa an ne na na kofar gidan juyawa ya kalli abdullahi waccan yarinya ce ta aiko maka da sakon ɗazun ko ta ɗauki wayan maryam ta kira ka baka ɗauka ba ta aiko maka saƙo ka mayar da ita gida ko Abdullahi da ya manta Asma'u ta ambaci Anne ya ce e ita ce waye Anne to rintse ido Abdullahi ya yi. ai na gaya maka kila kuskure ne tsayar da motar ya yi, Abdullahi ni zaka raina wa hankali yanzu nan ka gama cewa tana jin tsoro na kuma babu kowa kofar gidan sai ni ni ne Anne kenan menene Anne kai Abdullahi ya yi ta shafawa sannan ya ce ban san abin da hakan ke nufi ba ni ma shi yasa shi yasa ma na ce kuskure ne hmm, ba wani kuskure da aka yi da bakin ƙaramin yaro ne ya ce ne. yana nufin arni fa kenan shiru ya yi zuwa can ya ɗago kai abdullahi da ni take wallahi da ni take lallai ma yarinyar yarinyar nan ina gaya maka ba ta da mutunci kana ce min ba kana ce min ba haka ba girgiza kai ya yi. wato ita ƙwararriyar yar iska ni ne take cewa anne Me zan ma yarinyar nan ne in ji daɗi. Yaya, ba za ta ce maka haka ba, ba da kai take ba. Rufe min baki Abdullahi, jan motar ya iska bar gurin wuci kawai yake a kofar gida ya sauke Abdullahi, sannan ya juya ba tare da ya ce masa komai ba. Cikin gida Abdullahi ya shiga, duk da ya san dattijo ya zuciya, amma ya san babu wani abu da zai iya yin sa yanzu tunda Asma'u na gidansu. Jiran dawowan dattijo ya yi ta yi har dare bai dawo ba. ya sa ya fara kiransa bayan ya ɗaga ya ce, Ya da Tijo, ina ka shiga ne, meye ne, na ga baka da gida ba ne, me zan zo na yi, ni kake ba da ƙofar da wata ‘yar iska take zagina, ka sani sarai da ni take. Yaya, ni ban san da kai take ba, amma tun da ka ce haka, ka yi haƙuri zan mata faɗa. Faɗanka na banza, yarinyar da ta riga ta raina ka, banzawawa kawai, duk naji, ka yi haƙuri ka dawo gida. katse kiran ya yi yayin da abdullahi ya koma kofar gidan yana jiran ganin ta ina dattijo zai bullo bayan kusan minti talatin ya dawo da ka gan shi ka san ransa a ɓace yake wuce abdullahi ya shige gida ɗakin umma ya zauna ko sallama bai iya mata ba yaya haka zaka shigo min sake-sake da kai babu sallama hmm. umma yarinyar nan ce yar gidan baba mala ta raina ni sam bata da mutunci ba a bata tarbiyyar da ta dace ba subhanallah haba da tijo kar na sake jin irin wannan kalaman yanzu idan iyayenta suka ji ai ba za su ji daɗi ba hmm. umma kin san me ta ce take ce mun wai ni take kira arni dariya ce ta saba cewa umma kai wallahi asma'u ba ta da dama dariyar da umma take ya ƙara tunzura dattijo. tijo miƙe wayi wallahi duk ranar da na riƙe yarinyar nan sai na ba ta kashi yar fitkar yarinya sai fitsara da wani da idan ta fiki fiki Bayan sa Umma ta bi da kallo tare da faɗin Allah ya shirye ka. A falansa ya sami Abdullahi rigarsa ya cire sannan ya zauna yana kwance agogon da ke ɗaura a hannunsa. Dafa shi Abdullahi ya yi. Dafa shi Abdullahi ya yi. Ka yi haƙuri don Allah, ka huce haka kaji, hmm, Abdullahi sai ka ce ba ni ba na riga da ni rantsuwa sai na zane ta wallahi shi kenan duk hukuncin da zaka mata ni ka yi min tsaki dattijo ja kana wasa da ni Abdullahi zan kama ta ko a titi ne sai na ci uwar ta wallahi ba zan yi kafara ba ni ba sa'arta ba ne ƙaryar iskanci take shiru kawai ya yi ganin ba zai saurare shi ba amma tabbas yana gudun ranar haɗuwan Asma'u da dattijo. Kuɗi dattijo ya miƙa masa gashi ko da wani abin ko da wani abin zai taso a yi amfani da shi wanka kawai zan yi na wuce. Jikin Abdullahi a sanye ya karɓa ya yi godiya sannan ya miƙe ya wuce. Ƙarfe goma dattijo ya kama hanya ransa a ɓace akwai wani akwai wani dabo tabo a zuciyarsa wadda sai ranar da ya koya wa Asma'u a hankali zai warke. Dattijo zaune da abokinsa Mansur cikin tankameman falansa gajeren wando ne kawai a jikinsa yayin da mansur yake cikin shiga ta kamala duk girman gidan nan a ce babu mace a cikinsa wai kai gidan baya maka girma murmushi yayi yana lumshe ido wani irin girma kuma ko ina ko inda ya fi nan ne zan zauna ni ɗaya me a ciki ina nufin idan da mace a cikinsa abin zai fi ƙayatarwa yanzu ma yana ƙayatarwa kawai auren ne ba zan yi ba domin mata suna da matsala su burinsu kawai da ka aure su ka kare a kansu duk abin da kake ba sa gani su dai ka zama mahaukaci a soyayya kawai dariya mansur yayi ai soyayya gaskiya ce mutumina suna da gaskiya ai ka samu mace guda biyu ka ajiye ka ga yadda za ka dawo tawa baki yayi ni rabu da ni ni ba ni da lokacin soyayya gaskiya kuma idan na tashi mace ɗaya zan aura ina son yarinya yar shiru shiru wacce bata fiye surutu ba bare ta dame ni tab ka ce kura me za ku haifa kai shiru ita shiru Ra'ayi ra'ayina kenan ina da ra'ayi da yawa sosai akan matar da zan aura ina son yarinya mai yawan rufe jikinta wacce ta san mutuncin kanta ban son ballagazar mace shi yasa ma ba zan iya auren matar da wani ya aura ya saki ba saboda ina da tsananin kishi ai kuwa wannan zamanin na yanzu sai dai Allah ya tsare kawai cewar Mansur da ya faɗa yana kallon cikin idan Umar sannan ya ƙara da cewa Umar wannan zamanin sai dai wacce Allah ya tsare amma 'yan matan yanzu sai a hankali wasu sai lokaci ya yi su sake shiri hmm, Mansur baka san waye ni ba ashe babu dabaran da ban sani ba ni fa ba na yau ba ne ni za a wa alaye duk wata dabara ta mata na santa ni kallon mace kawai nake dariya sosai mansur ya yi sannan ya ce to ina ka sani kai da baka taba aure ba ban taba aure ba amma na karance su sosai fiye da tunaninka kai dai ka taya na da addu'ar Allah ya bani mata ta gari wacce ba ta da korafi kuma jaririya murmushi Mansur dai tare da miƙewa ni dai bara na wuce gida ina ta biye ta ina ta biye ta gwauro shi ma shi ma dattijo miƙewa yi suka fito tare yana tafe yana a kurɓan lemu a yadda yake haka ya fito har gaban motar Mansur har gaban motar Mansur din ya isa sannan suka yi sallama. Komawa da TJ yana tafe na karewa wawa kekin gidan nasa kallo. Tabbas gidan kato ne ba na wasa ba. Daga shi sai ma'aikatansa a gidan. Babu wanda ya taɓa ganin gidansa cikin su ko Abdullahi bai san wani irin gida yake ciki ba. Sun dai san Lagos yake amma babu wadda ya san ga mallakin wannan gidan. Don gudun kar a matsa masa ya yi aure. to masu sauraro bari mu dakata anan sai ku jira mu a shiri na gaba